amma duk wanda bai wallahi da kiki duk wanda bai jahili ne kai ne da kiki kuma kai ne jahili me yasa za ka kalubalanci ɗalibai ka ce su ne eh, jahilai saboda ba su yi karatu ba nawa ne suka yi karatu kaga kafin ka fara kalubalantar ɗaliban najeriya ka fara kalubalantar kundin tsarin tafiyantar da ilimi na arewacin najeriya ko kuma ce na najeriya gaba ɗaya saboda dalilin da yasa na ce haka kuwa ba na ganin laifin ɗalibai sabida yadda ake tafiyar da karatu a najeriya musamman a makarantun gwamnati gaskiya is totally wrong sabida a za ka zo ka yi karatu tun da ko da a ce gab da lokacin da za ka yi jam ka tattaro textbooks notebooks da komai naka duk wasu tarkacen ka ka tattaro tun daga js1 har zuwa ss3 kai iya karatunka ka kure tunanin karatunka you can make it sabida ana iya samun a tam gaba daya a tam gaba ɗaya ana iya samun topics uku zuwa hudu wadda malamai ba sa ma taɓa shi ba kuma ana karanci malamai bane a makarantu me matsalar ka kalubalanci hanyar tafiyar da ilimi an zo. an tsallake ma topics an tsallake ma ɗalibi topics wanda ba a koyar da shi ba akwai abin da duk yadda ka kai ga fahimtar abu duk yadda ka kai ga turancinka idan kawai ka je ka karante shi a facebook ba lalle ka kai fasin saboda dole sai an yi ma bayani sai ka samu wanda zai ma bayani ba a yi ma wannan ba ba a karantar da kai ba kawai za ka zo ka ɗauki abu za ka zo ka yi iya karatunka abin da ka sani ka sani ka zo ka karanta a facebook ka ga abin ka kasa fahimtar shi ka yi iya karatunka idan ka zo jam sai ka ga questions sama da sittin wanda ba kama san su ba ba ka san daga wani topic aka zakulo su ba daga wani fanni aka zakulo su ba to ga ansoshin ya za ka yi da su guessing you keep on guessing sabida kawai objectives ne canki canka ne so kafin ka kalubalanci yara yara suna karatu ba wai ba su karatu ba ba wanda za a ce no i know akwai ɓata gari akwai wanda ba su yi karatu ba garanti amma ko da ka yi karatu ni nan ni nan misali ne saboda zan iya ce ma a lokacin da na yi secondary school ka je ka tambayi tarihi na a gashuwa na yi karatu a gashuwa na yi karatu comprehensive yawa government science and technical college gashuwa a nan na yi secondary school na ka je ka tambayi tarihi na ni ina daga cikin top 3 ɗalibai na makarantar mu ya gaba ɗaya set namu ina daga cikin top 3 don ina iya tsayawa gaban ɗalibai in koyar da set na koyar da su abin da ba sani ba haka nan da na zo na shiga jami'a na shiga high institution nan ma ina daga cikin top 3 don kusan so biyu ina jan schools of science gaba daya ni physics and computer na karanta a nc e. ka je ka tambaya dalilin da ya sa kuma ban tafi direct degree ba daga lokacin da na gama secondary school sabida ban ci jan ba that's the honest ban ci jan ba 160 na samu a wannan lokacin na ji zafi sosai saboda na yi karatu ya karatu amma matsalan da na fuskanta shine zan zo ina karatun textbook in zo yi approaching topic din da ban san da shi ba ba a karantar da ni a makaranta ba to gaskiya na ji zafi da kai wannan maganar cewa ɗalibai ba su karatu ba waye duk wanda bai ci jam ba jahili ne to kai ne jahili whoever you are na gaya ma kai ne jahili sabida ba laifin ɗalibai ya kamata ka fara gani ba ka fara ganin laifin hanyar tafiyatar da ilimin najeriya muna da matsala a fannin ilimi seriously musamman makarantun gwamnati su ya kamata ka fara kalubalanta kuma ina fatan za ka ji abin da na ce sannan batun da ka ce yara suna suna saya ma 'yan mata cilin waye da sauransu wannan ya shafi tarbiyya ne ba batun karatu ba ne wannan kuma tarbiyyan yara ne idan za ka kawo wannan ka danganta shi da tarbiyyan yara kar ka danganta shi da ilimi na ji zafi seriously idan ma anything ina da fatan ka ji saƙona ko daga ina kake kuma ina sa ran wannan bidiyon ya kai gare ka yi nozi kuma ka da jam ka faɗi yara sun zama da jikai ba sa karatu wai su dinga cewa shugaban can ne baya baya diba musu uban su zai diba musu ba ka karatu an ba ku littafi ku karanta ba wannan obi ta ga an sannan kana kallon da dangwalawa za ka yi in ka yi karatu wallahi za ka ci wani sai suna ci amma duk wanda bai ci ba wallahi da kiki duk wanda bai ci ba jahili ne sai ban zuwa ci lokacin ɗaukar yan mata daga da tun sakan da ka san me ka da yara ka je ta sha aski ka siya makwabta aski ka kama da ya ta sha mana